فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkan barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Usman inu Affan da ke nan gadon daya a wannan gari na Kano a wannan yammaci mai albarka na Juma'a yau sha biyar ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 kuma shi yazo daidai da shida ga watan goma miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da muna cikin tafsir suratul baqara kuma wannan shine majalisin mu na 116 a tafsirin wannan sura kamar yadda aka saba ana tunatarwa game da taimakon sautin haq da fatan yan uwa za a ci gaba da taimakawa Allah subhanahu ta'ala ya ba da lada ya sa a mizani ya albarkaci dukiya mun tsaya a kan aya ta da da saba'in bakwai wanda mun fara tasirin ta ba mu kammala ba lokaci yi za mu ci gaba da kanta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولا laysa albirra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal ba ku juyar da fuskokinku gabas ko yamma bane kawai tarin aikin alkhairi walakin albirra sai dai tarin ayyukan alkhairi man amana billahi yana ga wanda yayi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati da mala'iku wal kitabi da littattafai والنبيين da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya bisa ga yana san yana ga makusanta dangi wal ma da marayuwar wal masakin da mabukata wabn sabili da matafi wasa'ilina da da mabarata wa fir riqabi da kuma wajen yanta bayi wa aqama salata kuma ya tsayar da sallah wa ata zakata ya kuma ba da zakka wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawarin da suka yi wato da masu cika alkawarin da suka dauka wasabirina da kuma musamman masu hakuri fil ba'sa'i a lokacin a cikin talauci ko a kan talauci wa da cuta wa hinal ba's da lokacin yaki أولئك الذين صدقوا وأن سوني سكا يجسكيا وأولئك هم المتقون وأن كما سوني ما سطورا الله آه وأنا آية مفارة فسراتا عند الله سبحانه وتعالى يكي جاء من جماع جماع البر وتو البر ba kawai su fuskantar da fuskar su gabas ko yamma ba kamar yadda muka faɗa a farkon tafsirin wannan aya ta sauka tana da kuma alaka da batun canza alƙibla tana da alaƙa da batun canza alƙibla yayin da yahudawa suke ganin cewa musulmi sun kauce wa hanya saboda sun canza alƙiblar su ko Allah ya canza musu alƙibla daga kallon baitul maqdis zuwa kallon zuwa kallon Ka'aba su kuma musulmi suna suna suna jin daɗi saboda wannan ne buƙatar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna yana da ita wurin Allah subhanahu wataala kuma Allah cika masa ya cika masa burinsa to wannan ce ce ku ce da ake ta yi game da alƙibla waɗansu suna so a kalli gabas waɗansu suna so a kalli yamma to shi ne Allah subhanahu wataala yake ce musu ba wai wannan ne shi ne tarin alkhairi ba shi ne tarin ayyukan alkhairi albir ne jima'ul khair ko alkhairul kathir alkhairi mai yawa ba wannan ne tarin alkhairi mai yawa ba alkhairi mai yawa ko abin da yake tilin alkhairi shine waɗannan abubuwan waɗannan sifofi da Allah ya zano a cikin wannan aya man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira wal mala'ikati ya imani da mala'iku wan nabi wal kitabi ya imani da littafai wan nabiyina ya imani da annabawa wa atal mala ala hubbihi ya bayar da dukiya bisa tsananin santa zawul qurba ga makusanta wato dangi wal yatama da marayu wal masakin da miskinai mun tsaya akan wannan gaba ta wal masakin da miskinai ko kuma mabukata al miskin shine mabukaci wanda yake cikin tsananin bukata har ya kai wani yanayi na gaba ɗayansa ya kaskanta ya yi yaushi a zaddahu al wa askanathu haja talauci ya kaskantar da shi bukata ta lautata shi saboda kai na cikin bukata a immatul lugha malaman harshen larabci sun ittifaki akan cewa al-miskin ghairul faqir akwai al-miskin akwai al-miskin kowanne yana cin gashin kansa suna cewa al-miskin wato a gurin malaman luga suna cewa al-miskin huwa aqallu faqran min al-faqir miskin talaucin sa bai kai talaucin al-faqir ba akwai al-miskin a larabci akwai al-faqir dukkan su mabukata ne amma wanda aka sifanta shi da al-faqir a gurin malaman luga shine yafi talauci sama da wanda aka sifanta shi da al-miskin wasu kuma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa الفقير أشد فقرا من المسكين المسكين أشد فقرا من الفقير wanda aka ce da shi almiskin to ya fi talauci ya fi bukatuwa sama da wanda aka ce da shi alfaqir abu sananne ne cewa waɗannan sifofi guda biyu idan aka ambaci ɗaya ba ambaci ɗaya ba to duka biyun sun shiga kamar yanzu nan da Allah subhanahu ya ambaci almiskin to alfaqir ma ya shiga idan har muka ce al-miskin shine mabukaci bukatar sa bata kai ta al-faqir ba amma Allah ya ambace shi kaga min babu aula wanda yake al-faqir in har za a bawa al-miskin to kenan al-faqir shi ya fi cancanta ma a bashi saboda wasu suna cewa al-faqir shine wanda ya wato ya mallaki wato abin da yake samu bai kai rabin abin da zai rike shi a shekara ba abin da yake samu a shekara bai kai rabin abin da zai rike shi a wannan shekarar ba wato ba zai yi masa wata shida ba ya kare in aka tara dukiyarsa gaba ɗaya da zai samu a cikin shekara wato income sa yali income sa in aka haɗa shi gaba ɗaya ba zai fi ba zai kai wata shida ba sun ce shine al-fakir al-miskin shine wanda abin da yake samu zai wuce wata shida a shekara abin da yake samu kada zai wuce wata shida zai wata bakwai wata takwas wata tara amma ba zai kai masa shekara ba zai kare kaga ahsanu halan min miskin to sai idan har anan an ambaci al-miskin, to kaga alfaqir ya shigo min babu aula bil aulawiyya idan kuma suka rabu to kowanne yana dauki yana daukan ma'anarsa kamar yadda yazo a cikin ayat sadaka ayat zakka inama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin da wannan aya ne masu cewa al fuqara'u sun fi talauci sama da al masakin suka ce gashi Allah subhanahu wataala ya kaddamar da ambatan su a cikin ayar zakka sai da aka ambaci fuqara sannan aka ambaci al masakin kuma a gurin bayarwa akan ambaci wanda ya fi cancanta a bawa wato ana an jera su ne bisa wato a haƙƙiya wanda ya fi cancanta saboda aka ambaci alfukara na masadaqatu lil fukara sannan aka ce wal masakin gabatar da alfukara a cikin wannan aya ta zakka yana nuna cewa su ne suka fi cancanta sama da al ko da kuwa dukkanin su cancanta saboda haka al da al dukkanin su kowannen su bai mallaki abin da zai wadatar da shi da iyalansa ba a wajen abincinsa ko abin shansa ko suturarsa ko gudun zamansa ko abin hawansa duk in ya kasance abin da yake samu ba zai wadatar da shi akan waɗannan bukatu ba to yana cikin waɗanda ake nufi da wannan aya cewa a ba su taimako akwai ayar da sai kama da wannan a nan cikin suratul bakara za mu iske ta a gaba wadda ita ma ta faɗi waɗannan kashe-kashen mutane guda uku ya tsaro na kama za yin fiko kul ma an fakku min khairin fadiwari dai wal aqrabina wal yatama wal mataki wa min sabil suna tambayar ka me za su ciyar na dukiyar Allah ce kul ka ce ma an fakku abin da kuka ciyar min khairin na dukiyar ku Allah kira dukiya alkhair min khairin na dukiyar ku fadiwari dai ku bayar ga iyayenku ku wal da dangin ku mafiya kusanci sannan wal yatama wal masakin da marayu da mabukata wabna sabil da matafi kaga an faɗi wa atal mala ala hubbihi zawul qurba wal yatama wal masakin wal sabil kaga nan masu sun zo guda hudu an ambace su zaka waɗannan suna da wani haƙƙi akan waɗanda Allah ya ba wa wadata su taimaka musu da abin da zai rage musu raɗaɗin rashi da suke fama da shi su ba su abin da ya sauƙaƙa daga cikin dukiyarsu annabi sallallahu alaihi wa sallam a kamar da cikin sahih bukhari da muslim yana cewa laysa al-miskin alladhi yatufu ala al nasi fa tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به الناس ولا يفطن به أحد fa yatasaddaqu alaihi wa la yaqumu fa an-nas annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada ta'arifi ya bada cikakken bayani definition na wane ne al-miskin sai al-miskin annabi ce laysa al-miskin alladhi yatufu ala an-nas mabukaci ba shine wanda yake yawo yana bara yana bin mutane gidajensu ko ofisoshinsu ba ko akan hanya tarudduhu luqmatu wal luqmatani wanda an ba shi loma ɗaya ko loma biyu ko dabino ko biyu shi kina ya tafi ba shi ne ake ce miskin ba walakin miskin sai dai miskini mabukaci shi ne allazi la yajidu ghinan yughnihi wanda ba shi da abin da zai ishe shi baya samun abin da zai ishe shi wala wala ba a ma san da shi ba ba a san da sa ba ballantana a bashi sadaka wala yaqumu fa yasalu nan. nas baya miƙewa tsaye ya bayyana buƙatarsa ga mutane ya roƙe su su bashi nabi ce wannan shine cikakken miskini anan ba ana nufin wancan na farko baya cikin masakin ba ba ana nufin wanda ba shi da shi yana bi yana tambaya ana bashi baya ciki ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗan wanda yafi cancan yafi kowa cancantar wannan wannan suna wanda yafi cancantar wannan suna kamar da Allah ce da masjidul usita ala taqwa ahqqu an taquma fi fihi rijalun yuhibbuna an yatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin wannan aya ta sauka kan mutanen Quba ta sauka akan mutanen Quba amma ba tana nuna cewa a sauran masallatai ba a gina su akan takwa ba sai dai wannan yabo ne ake yi wa wato wannan mutanen wannan masallaci wasu ce ta sauka akan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama an faɗi wanda ya fi cancanta a aka asasa shi ko a fanta shi da cewa an asasa shi akan tsoron Allah shine masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin uh, abin wabin sabili daga cikin waɗanda za a taimaka ko za a ba wa dukiya taimako wabin sabili akwai matafi shine wanda yake tafiya guzurinsa ya kare ba ya da abin da zai kai shi garinsu to wannan shi ma Allah subhanahu wata'ala yana kwaɗaitar da bayansa su taimaka masa da dukiya wata su taimaka masa har ya kai ga inda ya yi zuwa saboda ibn sabil sama a wancan lokaci matafiya ba ta ɗaukar dukiya tare da su A can lokaci sai su ɗau guzuri doki abinci da abin da za su sha ba su ɗaukar dukiya su tare da su saboda shi ya shi ya sa ya zama haƙƙi ne idan ya kasa samun abin da zai kai shi garinsu bayan ya fito to a taimaka masa da abin da zai kai shi garinsu ko da kuwa a garinsu babban cimani mai kuɗi wato eh, shi wa sabili ba wai sai talaka ba ko da mai kuɗi amma yanzu yana cikin halin tafiya guzurinsa ya yanke ya yi ƙasa to akwai buƙatar a taimaka masa yana da haƙƙi akan waɗanda suke yan gani a wancan lokaci a ƙauyuka babu guraren masaukan baki babu hotel hotel da ake zama shi yasa musulunci ya farlanta wa musulmi cewa idan ba ko yazo a ba shi haƙƙun dai haqqul diyafa a girba ba shi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir zai dayfahu fa ka karrama shi a ba shi sa na tsawon kwanaki uku saboda a wancan lokacin <coughs> galibi babu wurin da baki ke ba kamar yanzu bane garuruwa akwai wuraren kwana da za ka fi ka biya ka kwana bako ba zai shigo cikin gari ba ya tsaya a tasha ya ce yan gari dole su nemo masa inda zai kwana saboda haƙƙin bako da can babu inda zai je kama haya babu kana daga baya ne aka samu khanat guraren da baki suke suke sauka su biya a ba su gurin sauka sun kusan cikin karni na karni na uku laraba sun samo wannan daga daga daular daular farisawa daular daular kurs shi yasa ma sunan da ke ba shi hana zai zama idan mutum ya yi tafiya zai samu inda zai kwana a waɗanda suka ware gura gidaje suke saukar da baki shine asalin abinda yanzu muke cewa hotel hotel sun sun fakar na uku zamanin su imamu bukhari imamu ahmad aka fara wannan a kasashen musulmi don haka wanda allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imta tashi da zaman zama a gida yana cikin ni'ima to wannan da yake bako yana da bukatar taimako a taimaka masa da abin da zai kai shi zai kai shi inda zai abin da zai shiga cikin wannan gaba ta ibnu sabi wanda zai yi tafiya tafiyan nan zai yi ta ne fi ta'atillah cikin wani aiki na Allah hmm. shi ma a taimaka masa da abin da zai kai shi ya dawo da shi kamar wanda zai fita ya je wa'azin maguzawa ko zai je karantarwa ba ya da abin da abin hawa ko da buƙatar taimako a ba shi kuɗin motar da za ta kai shi ta dawo da shi a ba shi zai guziri a hanya ya ci abinci ko in ya je can ya ci abinci wanda dai cika cikin wannan wabnis ko waɗanda za su fita su je wani aiki wanda yana da alaka da ci gaban addini zuwa na a taimaka musu da kuɗin man mota ko a zuwa musu man mota ko a basu aron mota dole da cikin taimaka wa ibnu sabil shi ma a kan hanya ne abinda zai taimaka masa a tafiye sa a kai masa Allah ce wa da waɗanda suke mabarata mabarata su ne mabukata waɗanda bukata su sa har suke bara har suke roƙo a nan an kira su da sa'ili ana nufin alfukara su da mabukata domin a bisa ɗabi'a mutumin da yake da mutunci yake ƙwarin da mutuncinsa ba zai je yana roƙon mutane ba yana tambaye su abin hannunsu in ka ga har yayi haka to lalle ya shiga cikin matsuwa wannan shine ɗabi'a ta mutum mai kiyaye mutuncinsa mutum mai kiyaye mutuncinsa ba zai ce mutane su bashi ba in ara aka gan shi yana tambaya to babu shakka wannan alama ce da take cewa da take nuna cewa ya shiga cikin wata takurwa ya shiga cikin wata mutuwa da yake bukatar taimako as-sa'ilin haka har ila wanda ya wani abu ya same shi yana da shi amma sai wata wata musiba ta gito masa sai ya rasa abin da yake da shi tun ne dan kasuwa sai ya samu wato wata jarraba ko dai gobara ta cinye dukiyarsa to wannan yana bukatar a taimaka masa har ya dawo da abin da zai ci gaba da jan jari da shi ko yan fashi suka tare shi su kwace abin da ya mallaka to shi ma wannan yana daga cikin waɗanda haƙƙi ne in sun nemi taimako a taimaka musu haka nan wanda aka jarrabe shi da da da da daukan wani kaso na biya saboda wani da ya ji wa rauni misali ya kada wani ko da babur ko da mota ana buƙatar a yana buƙatar ya bada wani abu ko da alal akalla jinyar shi wanda ya kade ne yana asibiti shi kuma bai da kuɗin da zai bayar a yi jinyarsa to shi ma wannan a taimaka masa ko wanda gwamnati ta zabga masa haraji ya kasa biya to shi ma a taimaka masa a ga ya sauke wannan shi ma yana da yana cikin wanda za a taimakawa ya biya ko wanda zai zo yana son aiki na wani abu da zai taimakawa al'umma yana so zai gina masallaci ko zai gina makaranta ko zai gina wata gada ko zai gina gidan marayu wata bukata dai wacce ke maslaha ce amma maslaha ce da ta shafi al'umma to shi ma wannan ko mai kuɗi ne ko da yana da kuɗi sai ya zo ya ce ɗan uwa a kan taimako za a yi kaza ka a ce a ah, to kai ba kai da kuɗin ba ba a faɗar haka ko da ko yana da shi shi yana da haƙƙin ya tambaya kowa ya kawo sa dan ayi kowanne misali ya zo raba wata rigima rigiman nan ba za ta rabu ba sai an ba da wani abu wasu ne suke ta rigima sun ki sulhunta kansu wani ya ce zai sulhunta su sai ya alkawarin cewa kai ka haƙura ka rabu da shi zan ba ka kaza ya faɗi wasu kuɗaɗe da zai ba shi to shi ma wannan yana da damar ya je ya ce ne a ya ya ce mutane su kawo don a ba da wannan ko wani ne ya ci ba shi ya kasa biya rigima ta kaure sulhu tsakaninsu ya ce ka kyale shi ni zan biya ka shi. shine wa rajulun tahammala hamala wanda yazo a cikin hadisin qabih saboda haka shi ma koda yana da wadata yana da haƙƙin ya tambaya a taimaka galibi mutane suna fahimtar kamar duk sanda mutum ya tambaya a taimaka saboda wata maslaha amma sai kaka mashi in ka taimaka shi ka taimakawa tare da cewa kanka ka taimakawa ba shi ka taimakawa ba kanka ka taimakawa na'am shi yana da wani kamashi na cewa ya ja hannunka zuwa ga aikata alkhairi Allah zai bashi wannan kamasho nashi man dalla ala khairin tafa'ilu saboda ka zai samu kamashin wannan ai amma kai kuma za a ci gaba da zirara maka ladanka a cikin wannan aikin da kai to so tare wani lokaci mutane yayin da liman zai tashi a masallaci ya ce masallacin yana buƙatar kaza dan Allah jama'a wasu gani suke kamar sun taimaka masa har in wani abu ya shiga a ce ka gafa mutumin nan kwanaki fa a masallaci ta ce yanzu mu taimaka muka kuma taimaka amma ka ji yanzu mutumin nan kaza kaza wato shi yana ga ya taimaka masa yanzu ya zai mata haka akwai bambanci tsakanin almaslaha al'amma da almaslaha al-khassa maslaha da ta shafi mutum na wannan shi ka taimakawa ka taimake shi ka taimaki kanka maslaha da ta shafi amma wannan mutane ka taimakawa kar ka dubi cewa shi ayyana kaza ce to shi da yake cewa mutane su taimaka ba yana da kuɗi ba shi ya yi mana musulunci ba haka ya zo da shi ba musulunci ya ce in dai mutum zai yi aiki na jama'a yana da damar ya tambayi mutane su taimaka domin a yi wannan aiki to haka duk za su shiga cikin wasa'ilina to haka sa'ilu na wani wanda suke mabarata ko masu nuna bukata iri biyu ne akwai wanda zai zama mai nuna bukatar sa bilisanin makala zai fito ya faɗa ya ce jama'a taimaka mu saboda zai fito baro baro a fili ce jama'a ku taimaka mini kaga wannan bilisanin makali ne akwai wanda zai zo bilisanin hali shi ba zai yi magana ba amma da ka kalle shi ka buƙaci ne wato yanayinsa yana gaya maka cewa ina bukatar taimako amma ba zai ce komai ba ganin sa zai sa ka fahimci haka irin wannan ta faru lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama rana yana masallaci tare da sahabbansa kamar da cikin sai muslim da musa da imam ahmad hadisin jarir ibn abdullahi bajali yake cewa kunna julusan عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في سدر النهار فجاءه قوم عراة حفاة مجتاب النمار أو العباء متقلب السيوف فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى به من شدة الحفاقة yake cewa jarir ibn abdullahi bajar yake cewa ta rana muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da hanzi shi kira sai ga wasu mutane sun zo masa tsofatun ba takalma a kafa auratun kamar ba ba kamar tsirara masu ci saboda tufafin da suke cikin su sun yayyaye shi ne mujtadin nimar tufafin su da suka sa a yayyage a kikkece mutakallid siyo suna rataye da takubban ma'ana alama da suke nuna matafiya ne sun taho daga wata tafiya ce ga takubban su tare da su ce ammatuhum min mudar ce yawancin su daga kabilar mudar bal kulluhum min mudar dukkan su daga kabilar mudar فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم سي تذكر النبي صلى الله عليه وسلم ta canza. لما رأى بهم min shiddatil fata saboda tsananin bukatar da ya ga tare da su talaucin da ya ga tare da su ba su ce komai ba amma kamannin su da shigar su da waye annabi ya gane cewa suna cikin bukata ba ta takalmi kayan su a yayyage ga alamar tafiya tare da su lalle waɗanda suna cikin bukata sai fuskar annabi ta canza bai ji daɗin ganin su a cikin wannan yanayin ba فقام فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الثلاثة ثم خطب وقرأ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها إلى آخر الآية وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم إلى آخر الآية النبي يتاج يشرق له sannan ya fito ya umarci bilal ya kiran sallah aka yi sallah sannan sai tashi ya shiga huduwa ya karanta waɗannan ayoyin guda biyu ayar cikin suratun farkon suratun nisa da ayar cikin ƙarshen suratun hashir wanda ayoyi ne guda biyu ta farko tana nuna cewa mutane dukkan dukkansu asalinsu guda su guda ɗan uwan juna ne suna da yankuntaka saboda kasancewa su dukkan su daga annabi adam da hawa sannan aya ta karshe ne karanta ce aya ƙarshen suratul hashr wacce take nuna cewa dan adam yayi gujiri saboda ranar da take nan tafi nan gaba ba da jumawa ba wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat kowace rai ta duba ta ga abinda ta yi gobe sannan ya ce tasaddaqa rajulu bi dinarihi bi dirhamihi bi thawbihi بساء من ذره بساء من تمره حتى قال ولو بشق تمره النبي صلى الله عليه وسلم mutum ya kawo sadaka kawo sadaka abin nan ya kawo sadaka azurfa ko ta wato dinari ko ta azurfa wato dinari ko dirhami ce ko kuma sa'i ɗaya na alkama ko na dabino kai har ya ce ko da tsagin dabino kake da shi ka kawo فجاءه رجل من أنصار وجاءه رجل من الأنصار يحمل صرة تعجز كفه تعجز كفه منه بل كاد تعجز كفه منه بل عجز فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ga wani mutum cikin mutanen madina ya zo liki-liki ya ci ɗauko tafin hannunsa da wata jaka ta kuɗi kusan tafin hannunsa tana kasa ma ɗaukan jakar kamar za ka kasa mai ruwa ya ce bal ajaza ta ma kasa ɗauke jakar saboda yawan abin da ya zo da shi ya zube gaban annabi sallallahu alaihi wasallam jarirun abdullahi al-bajali ya ce fara'aitu kumaini hatta ra'aitu kaumaini min tabin min thiyabin wa ta'am sai da naga tsibi biyu tarin abinci da tarin riguna an tara su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa tahallala wajhu rasulillah sai fuska Allah ta kama haske ka annaha muzhaba kamar an shafe ta da gwal aka fara ta haske yace fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna fil islam sunnatan hasan shi wancan mutum da ya kawo wannan dukiya haka mai ruwa ya ce fata ta ba'an nas sai kuma mutane kowa sai ya tafi na ta kawowa ganin cewa ga wannan ya zo da kayan dukiya niki niki ya zai ya zuba gaban manzo Allah fata ta ba annas hatta ra'aytu kaumaini min sa'amin wa siyab sai da na sai da naga tidin tarin abinci da tufafi a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskar annabi ta fara haske فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبة كما أن شافي ثلاث دينار yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sanna fil islam sunnatan hasana kana lahu ajruhu wa ajru man amila biha ba'dahu la yanqutu dhalika min ajrihim shay min ujurihim shay wa man sanna fil islam sunnatan sayyi'a kana alayhi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu la yanqutu dhalika min awzarihim shay annabi yace to wanda duk ya sunnanta sunna mai kyau wato yayi wani kyakkyawan aiki sannan aka koyi da shi akan wannan aikin to yana da ladan su cikakke kuma yana da ladan waɗanda duk suka koyi da shi ba tare da wani abu na ladan su ya rabu ba haka nan wanda ya yi wani mummunan aiki shine man sanna sunnatan sayyi'a bil zabi ko ya mummunan aiki yazo da wani sabon abu mummuna mutane suke ta koyi da shi to shi ma yana da alhakinsa zunubinsa kuma yana ɗauke da zunubin waɗanda suka yi aiki da wannan mummunan aikin da ya fara zuwa da shi ba tare da laifinsu ko alhakinsu ya rabu ba a shahid a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan mutane ba su tashi sun ce a taimaka mana ba amma lisanul hal ablagu min lisanil maqal wani lokaci yanayi ya ma ya ma fi bayani gamsasshen bayani sama da bayanin da za a yi da maka kawai abin da ya faɗi ne ta saboda haka ma as-sa'ili akwai a sailu bi lisani halihi akwai as-sa'ilu bi lisani maqalihi abin da yake akwai shine kai mai taimakawa ka taimaka ga wanda duk ya nuna bukatarsa kai kuma kana da halin taimakawa shin wajibi ne sai ka yi bincike ka gano cewa da gaske ne ko ba da gaske ne wannan bai zama wajibi ba kuma kasancewar za ka taimaka mata daga baya ka fahimci ba abu bukatar bane ne dan koyon nayin mai dan damfara ne wannan ba zai rage maka komai daga ladarka ba kana samun ladar ka cikakke shi kuma zai dauki alhakin abin da yayi tsakanin shi ne da Allah saboda shi mai bayarwa mahmudun ne fi ayi hal a kowane yanayi zai dauka ya bayar yana da kamashin sa yana da ladan sa gurin Allah ba zai taɓa zama mai laifi ba sai dai idan bayarwa zai yi ga waɗanda za su je su yi ya kuma san abin da za su yi ba su wannan wani babu ne daban ba bukatar sai ba su ba amma wanda ya nuna bukata ka ɗauka ka bashi daga baya sai ka gano cewa ashe dan damfara ne ashe matuci ne to wannan ba zai cutar da abin da kai kai ba Allah zai karɓi wannan kuma zai baka cikakken lada mun cajin hadisin da bukari ya roi na mutumin da ya zimba da isra'il wanda ya yi wa allah alkawari ya ce la aka nan lailata sadaka a daren nan sai na je na ba da sadaka cikin dare ya tashi yana fita sai ya ga wani sai ya danka masa abin da ya niyyar bayarwa sadaka ya la'alla ma ku don kuɗi ne yawa ya bayar a cikin dare yana so ya kuje wa riya kada ma a gan shi kada a ce shi ya bayar ko shi wanda zai karɓa ɗin kada ya yi kamar ƙasƙanci ya ga cewa ya gane wani ne ya taimaka masa saboda ka yi shi cikin dare ya haɗu da wani ya ce kai zo ya ba shi dunkulan kuɗi bayan ya koma tashe gari sai aka ta hira a gari a yi jiya an yi wa wani mai abu shaƙi mai kuɗin nan sadaka ka ji ba wai kuɗin nan ba wai shi aka bashi shi wasu kuɗaɗe tusaddiqa ala gani sai daga hannun ce alhamdulillah ala gani na gode wa Allah da shi wanda bai kudin fada da bawa amma la da saddaqa nan lailata sadaqa sai sake daukan alƙawari cewa sai ya sake wata da ya fita daga dare je idan kama wani bai san waye ba kashe gari kawai sai ji gari ana ta hira ce tusuddiqa al-layl al-barihata ala ghani a jiya an yi ma wani mai abin tare wani mai kuɗi an bashi bashi kawai masu wani barawo an bashi sadaka barawo ne ya fito zai sata kuma kawai wani ya ci karo da shi ce kai ma bukaci zo ga sadaka ya ce to alhamdulillah ala tare godiya ta tabbata ga Allah bisa ga wannan barawon da ta taimakawa amma ya sake alkawari da aka san da sadaqan da bisada ya sake cin wani alwashin zai je ba da sadaka ya fita karo na uku ya ga wata mace sai dan ka mata shi karo ce ta fito karuwanci business ta fito sai kuma kashi to shi ne aka waye gari ana cewa ai an yi wa karuwa to siddiqan laylata al-barihata ala zaniya ai matan nan yar kaza kaza nan an yi mata sadaka an ba ta sadaka nan ma ya daga hannu alhamdulillah ala saniya to shine Allah subhanahu wataala ya aiko da mala'ika gaya wa annabin wannan lokaci cewa Allah ya karbi sadakar da yayi wa mai kudin ya karbi ya shi ladan cikakke ya karbi sadakar da yayi wa barawa ya ba shi ladan wannan karuwa ya ba shi ladan ta yi shi wannan mai kudin kasance maruwaci ne wannan sadakar da za a bashi ta sa shi ya ga cewa ashe taimako wani abu ne mai kyau musamman ma shi an bashi din ya ji daɗi zai gane ashe duk sanda ka ba mu wani wani abu naka to ka faranta masa ne dan me shi ba zai yi haka ba wannan ya sa shi ya jawo hankalin shi ma rika taimakawa kaga an taimake shi an taimake al'umma shi tayi wannan barawon shi kuma tun daga ranar ya daina sata ta yi wata kila tsananin bukata ta ta sata yanzu ya samu jari ba da zai kai shi ta ci gaba da sata ta yi daina daga ranar ya tuba ita ma wannan karuwa ta yi matsuwa ce ta shigar da ita karuwanci ta samu wannan kuɗi ta yi daga ranar ta daina almuhim abin da yake nuna cewa inda ka yi sadaka ko da ta faɗa a hannun wanda bai cancanta ba kai dai kana nan da ladanka domin akwai sanda shi yake shigo da wasu shubuha ta wannan bada sai su daina sadaka kwata-kwata ta ai duk ma wannan mabarata duk makaryata ne ka daina ba su to wanda shi dan zai shigo maka ta wata hanya ya ka ce muku ka bayar in kai niyyar bayarwa wanda ya karba ba bisa cancanta ba wanda ya karba ba bisa cancanta ba cewa ya karbi ta kamar da Allah sallallahu alaihi mutane biyu suka zo suna annabi ya dube su ya karfa ba ne yace to zan ba ku amma ku sani mawadaci da karfafan mutum zai iya sana'a ba shi da haƙƙi a cikin harkar amma zan ba ku ku san cewa kun karɓi wani abin da ba haƙƙin ku ba saboda haka ashe kai ne bayarwa ba maka da matsala amma mai karɓa shi ne yake da matsala in bai cancanta ba ko ya mai da abin takassu man sa'ala nasa takassuban innama yas'aluhum jamratan min an-nar aw yastakbir sai da wanda yake neman tara kuɗi ta hanyar roƙo ta hanyar bara na salasala mai ciki to wutar jahannama ce garwashin jahannama ne ke tara wa kansa ya tara da yawa ko tara kaɗan ya riga nashi nabi sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu su'alu bi bi ahadikum hatta ya'ti yawm al-qiyamati wa laysa fi wajhi mud'atu lahm dayan ku ba zai kushe ga yana roƙo yana roƙo yana bara har sai ya zo ranar gobe kiyama babu tsokan nama Allah ce wa firri riqabi da kuma wajen yan tabayi yan tabawa a saye shi a yan tashi ko kuma a albukatar wanda mai gidansa ya yanka masa wata dukiya cewa ya biya wannan dukiyar da zama ɗan in ya zo shi ma yana neman taimako a taimaka masa danginsa ya fanshi kansa ko kuma wani wanda yake hannun kafirai musulmi da ya shiga hannun kafirai a matsayin fursunan yaki. wasu suka kama shi suka ce sai an biya su wasu kuɗi za su za a sake shi to shi ma wannan ya shiga cikin wafin rikabi za a biya kuɗi a karɓo shi ko kuma a ce wasu aljalumai su sace shi ko biya ko kamar yadda ake kidnapping kuma da za a kidnapping ɗinsa a ce sai an biya wani kuɗi to shi ma yana da haƙƙin musulmi su taimaka dan a ceto shi daga hannun waɗannan miyagun mutane wanda duk ya shiga a cikin wafin rikab suna da haƙƙi a ba su suna da haƙƙi a cikin zakka suna da haƙƙi a cikin dukkan dukiya da ake taimako da ita Allah ce wa aqama salata wa ata zakat ya kuma tsayar da sallah ya ba da zakka ya tsayar da sallah sallah anan ta kunshi sallah farilla ta kunshi sallah nafila tsayar da ita shine yin ta kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ita sallu kamar ra'aytu min musalli yayi ta tare da kula da rukunnanta da sharuɗanta da wajibanta ya yi ta yadda ya kamata ko yadda aka umarce shi yi ta shine ma'anar aqama ai ja'ala salatahu mustaqima sa ta bi hanya tutar irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga Allah ya hada sala wa zakka domin kasancewa su ne afdalul ibadat su ne akmalul qurbat mafi cikar ibada mafi kamalar abin da ake kusantar Allah subhanahu wata'ala da shi ibada ce ta kunshi sallah da zakka kunshi ibada ta zuci kyawun niyya da mutum zai yi ya fuskanci Allah subhanahu wata'ala da da halarto da ubangiji subhanahu wata'ala lokacin da bawa yake tsaye a cikin sallah ta kunshi ibada ta jiki domin daga gaɓoɓinsa zai yi zai tsaya a sallah zai ruku zai sujada ta kunshi ibada ta jiki abin ta dukiya yayin da zai ɗauki kuɗinsa ya fitar zakka ya yi wata ibada da dukiyarsa saboda kaga sallah da zakka sun hada dukkan nau'o'in ibada qalbiyya wa badaniya wa maliya duk nau'o'in ibada sun shiga nan kuma da su ne ake auna imanin mai su da zai tsayar da sallah to zai zama sauran ibadojinsa yana kula da su wanda duk zai tsaye da sallah kamar aqama faqad aqama ad-din wa man taraka ko daya'a fa huwa lima siwa abiya duk wanda zai tsaye da sallah to zai zai na kula da ana kula da sauran ibadunsa amma da zai tozar da sallah to ka duba sauran ibadun ba sai ya tozar da su haka wanda zai tsaye da ita ya tsaye da addininsa. da haka da ita da zakka sune abin da ake gwada imanin imanin mutum fa in tabu aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din Allah ya sanya ukuwa ɗan uwantaka ta addini na samuwa ne karkashin tsayar da sallah da kuma bada haƙƙin zakka zakka shine bauta wa Allah ta hanyar bada wani dukiya wacce take ta wajibi ga wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya ware ce a basu kuma fi malin a wata dukiya ke bantacciya ba kowace dukiya ba ce ake fitarwa da zakka ta wadda ta kai nisabi ko kuma in amfanin gona da ke wanda yake yana shiga ƙarƙashin abin da ake wa zakka an kirawo ta da zakka domin kira ta da zakka domin tana haɓaka ɗabi'a ta mutum tana haɓaka ladanta sannan tana haɓaka dukiyarsa da mutumin da zai fitar da zakka to zai zama na dukiyarsa ba za ta wato yana haɓaka dukiyarsa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ma na fasar sadaqatun min mal sadaka ba ta rage dukiya sai dai ta haɓaka ta sannan yana haɓaka ladarsa a wurin Allah subhanahu wataala domin Allah subhanahu wataala ce da zai nuna masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasu 'alim sannan yana haɓaka ɗabi'arsa kyakkyawan halinsa domin mutumin da ya saba ya samu fitar da zakka to zai zama yana iya fitar da wata dukiyar tashi domin ya taimakawa masu bukata saboda kaga bayar da zakka yana haɓaka ɗabi'ar mutum zama mutum mai halin kwarai mai halin taimako ya zama karibi bayan da zakka yana haɓaka dukiya in duk duk da ke fitar da zakkar to tana albarka a gurin Allah amma ma ataitu min riba li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu illa Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun duk abin da zaka bayar na zakka dan Allah to Allah to subhanahu Allah zai rubanya maka zaka samu ninkin ba ninkin abin da ka bayar sannan kuma ɗabi'unka za su kyautata annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyib wa la yaqbalu Allah illa tayyiban tayyib fa inna Allah ta'ala ya'khudhuha bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi al-insanu qulubahu hatta takuna mithla al-jabal annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk ya fitar da sadaka ko da gwargwadon ko da gwargwadon dabino ne daga dukiya ta halal abin da ya tara na halal dan Allah baya karbar abin da za a kawo shi in ba na halal ba abin da za a bashi in ba na halal ba to Allah zai karbi wannan sadaka duk dan ta fa yurabbiha Allah ya habaka ta ya habaka wannan kama yurabbi al-insanu kuluwa kamar yadda mutum yake wato renon ɗan ƙaramin dokinsa to haka Allah zai kare nan wannan ƴar ƙaramar sadakar da yake ganin da ake kamar ƙarama ce Allah ya tare nan ta hatta ta kuna misal jabal har ta zama kamar wani babban doki Allah ce wal mufuna bi ahdihim idza ahadu da masu cika alkawari da masu cika alkawarin da suka dauka alkawarin da mutum ya dauka ko dai alkawarin da ya dauka tsakanin da Allah ko alkawarin da ya dauka tsakanin shi da ɗan uwansa bayi wato ko dai alkawarin da ya dauka Allah ya dora masa alkawarin da Allah ya dora masa amana ta taklifi da ubangiji subhanahu wataala ya dora mana na arabta al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula wannan amana da Allah ya ce gata ya danka wa sama da ƙasa da duwatsu su ce ba za su iya ba su da ayafe musu ɗan adam ce ya je ya gani shi zai ɗauka amana ce to wannan amana wannan alkawari da ya yi tsakaninsa da ubangijinsa ta'alastu bi rabbikum qalu bala shahida an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin to yana cikin wannan alkawari da ya ɗauka. ko kuma alkawarin da ya dauka wa kanta yayin da ya kasance ya dau alkawari tsakaninsa da wani shi ya daura wa kansa ba wai an wajabta masa bane to shi ma wannan wajibi ne ya kiyaye wannan alkawarin ya cika shi saboda ka kaga rantsuwa ta shiga a nan duk abin da ka rantsi za ka yi to wajibi ne ka cika wannan rantsuwa ka yi wannan abu matukar dai ba sabon Allah bane ba kance da mutum zai yi shi ma wajibi ne ya cika wannan bakancin matuƙar ba sabon Allah ba wata yarjejeniyar da ta shiga tsakaninka da wani kan wata hulɗa wajibi ne ka kiyaye wannan yarjejeniyar kada ka yarda ka karya ko ka yi yaudara a cikin wannan yarjejeniyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah subhanahu wataala ya ce salatatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah Allah ya ce mutane guda uku ni ne abokin rijimar in ji Allah shi zai rigima da su a ranar gobe kiyama mutane guda uku su Allah zai zai rigima da su a ranar shi rajulun a'ta sun magana. gada shi na farko mutumin da ya bayar da alkawari da sunana ma'ana ya yi rantsuwa wani abu ya shiga tsakaninsa da wani ya yi rantsuwa da sunan Allah sana daga baya ya ya ce amana to Allah shi zai yi rigima da shi ba wanda ya ce wa amana ba Allah ne zai tsaya da shi su yi gure da tura na ka bada wannan abu ka yi rantsuwa za ka kiyaye wannan abu kuma kai ka yi shi ne a fadi sun magana wa rajulan ba a hurran fa kala samanahu da mutumin da ya kama ɗa ya je ya ce bawa ne ya sayar da shi zai cinye kuɗin shi ma wannan Allah zai yi husuma da shi zai rigima da shi ranar gobe kiyama sai kuma wa rajul istajara ajiran fa waffa lahu thumma lam yuwaffi lahu haqqahu ko ajrahu da wanda shi kuma ya dau ma'aikaci ya sa shi aiki yayi masa aikin nan cikakke yadda ya bukata amma shi yake biyan to shi ma wannan aka sai lahira Allah zai ce mai haƙƙi ko ma gefe da ni zai yi rigima to kaga cika alkawari idan mutum ya dauka wani abu ne da yake da yake waje sai wasabirina Allah ce wasabirina da ma da da masu hakuri da musamman masu hakuri anan asabirina an yi musu an yi masa nasba ne lil madhi saboda ayaba kamar wa akhussu sabirina ka tashi fasaka ce wasabirina da kuma musamman masu hakuri wato a ba su wani yabo na musamman a ka'idar larabci kila karan farko kan su a ce wasabiruna saboda wal mufuna to amma sai aka yi nasaba sai aka ce wasabirina sai aka kawo ya aka canza usulubi canza usulubin nan yana da amfani guda biyu amfani na farko jawo hankali domin duk abin da yake tafiya akan wani tsari na magana kawai lokaci ɗaya sai ya canza salo to zai fi jawo hankalin mai sauraro a balagance akwai jan hankali a cikin wannan sannan kuma akwai a takhsis bil ko bi ziyadati al ko al mubalaghati fil A akai matuƙa wajen yabo saboda a nuna maka girman sha'anin haƙuri haƙuri wani abu ne babba wanda a cikin waɗanda ake yabo to in ka kazo kan masu haƙuri ka keɓance su da wani yabo na musamman shi sai aka keɓance su da wani usulubi ce wasabirina da musamman masu haƙuri haƙuri wato da abubuwan da aka faɗa a baya wani abu ne da za ka yi af'al man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata al-mala ala hubbihi eh, wa aqama as-salata wa ata zakata duk waɗannan za ka ga af'al ne ayyuka ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma as-sabr ba wani aiki bane dauriya ce shi dauriya ce saboda ka sai ta banban da waɗancan da aka ambata wasu malaman suka ce wannan shine hikimar da ta sa shi ya zo da wani uslubi daban Allah subhanahu wataala ya faɗi abubuwan da ya kawo wanda su ne mutum zai yi haƙuri a kansu haƙuri dai an sani a shari'a shine mutum ya daure ya wato tsara zuciyarsa kada ya nuna wani raki kuma ya danna zuciyarsa kada ya bata sai wani abin da bai dace ba cikin abin da ya shafi biyar Allah ko ko saban Allah kauce wa saban Allah ko kuma wata kaddara da ta fada a kansa ya yi hakuri waɗannan abubuwan da za a faɗa fil yi wanzan ra'ayi wa hina ba'as duk sun kunshi waɗannan abubuwa guda uku wato as ala ta'atillah as an ma'siyatillah sannan kuma as-sabru ala aqdarihil mu'lima wanda insha Allah shi ne zaba karatun mu na gaba da muka faɗa na daidai Allah ya tabbata Allah ba mu lada da muka kai na kuskure Allah ya tabbata wa sallallahu alaihi wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi